ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين تبس wallahi mun san waɗanda suke a gaba wajen haifa ko mutuwa kuma mun san waɗanda suke daga baya aka haife su ko suka mutu babu wani abu cikin haka da yake ɓuya a gare mu